ka yi haƙuri gyan abin da ya faru mana ina na suga ta ramadan ya kare ba ku ba mu suga ba ina yake malam gidan biredin ne kare wallahi rahin gaskiyar ku ce ta kama ba gani biredin yanzu rahin gaskiyar ku ce ba ka gani yanzu biredin abubuwan da nake yara dubu goma sha biyar yana can na ranar kudin kamar yanzu ba zan baka ba muke samu da mu samu shi ya sa mana shi ya sa mana aka samu matsala ni yanzu da shawara na zon baka Allah ya ko baka ji mana bread zan baka yayi kai da Allah ka da Allah mu shayi da Allah shawara na zon baka ka ji da Allah ka tsaya ka ji da Allah mana mana an an zuba ma an zuba ma yayi shawara na baka da ka ji shawara da zan baka mana Allah ai ba ai eh, ka zo ka kawo mun Allah eh ka kawo mun an samu matsala biredin ka gaba daya eh, biredin ka gaba daya ka za ka je wani biredin eh, ka shawarar da zan baka da Allah eh, shawarar da zan har ramadan ya kare baka ba mu shawarar da zan baka yanzu in za ka sai biredi ka tafi min jibir saboda mu biredin mai lalacewa yake lalacewa yake za ka yi ne yanzu a mun Amir kake sayarwa yanzu? Amir a ni talla nake mai ina so in zaka siya mu namu lalacewa ke. In zaka sai na dubu biyu ka je ka sai na dubu goma ni ma yanzu yan kuɗi na ne a wajen su. nake so in ci da su ni ma can zan koma da aiki a can annur din can zan koma ma gidan biredi ne mai suna annur a can gidan biredi ne a mun tubaran a nan kan hanyar ka san me shi wanda wanda zai dinga kawo mana har nan inda muke salisu ba ta yi eh, yanzu ba ga wayannan gaba da mai Salisu Salisu zai rinka kawowa har na. gidan biredin Alhaji Nura yana nan a hanyar ladin dan dake saboda haka ni ma yanzu wa sai an kudi na ne suka makale anan nake son fita son koma can kama sai da biredin Allah duk inda na je ba a siya lalacewa ake amma an ne sati guda bai lalace kaga wannan mutumin da zama na sai mai da wannan biredin saboda an ce ba dama corona daga sarkin numfashi